kallon mu barkanmu da sake saduwa a cikin wannan shiri na shanshani shirin shanshani shiri da kan zo mai sauraro a wannan kafa ta liberty tv da ke abuja fadar gwamnatin tarayya kamar kullum surana najib mustapha bawa tsafe nake farin cikin kasancewa da ku a yau a cikin wannan shirin. yau shirin namun shanshani shan ɗauke da rahotanni guda biyar rahotonmu na farko ya yi magana ne a kan wani a hatsarin mota da aka samu a kan titin bypass inda motar da mai ta taushe wannan bawan allah kuma dawowarsa kenan daga garinsu inda aka ce an masa haihuwa ya je ya gano abin haihuwar ya dawo don shirin yin suna sai kuma allah ya ɗauki ran shi a daidai wannan lokaci akan wannan hanya allah mai yadda ya so a lokacin da ya so kuma a kan wanda ya so rahotonmu na biyu wani ne aka samu da yunkurin yin fyaɗe a masallaci kamar yadda a kwanakin bayan makamanta mun kama ku wani a rahoto makamancin wannan babban jami'in 'yan sanda na wannan shiya ya yi mana ƙarin haske da kuma sauran mamu da suke wannan masallaci allah ya mara kariya mu na biyu za mu leƙa gidan shek ɗari usman bauchi da ke garin kaduna inda ba manta ba a makon nan da ya gabata mun je da aka kai samame inda aka kwashe almajirai babban jami'in da ke kula da waɗannan ayyuka manjo garba ya hayarimi mai ritaya ya mana jawabai da kuma su waɗanda aka auka gidan domin an ce har an samu wata baiwar allah ita ma ta faɗi magashiyan a some rai kwakwai mutu kwakwai in ji yan karin magana za mu leƙa wannan gida mu ga yadda aka yi wub da wa'innan almajirai inda kuma daga bisani su ma wasu ba, suka ɗora allo a ka suka rika ta bayyana da li'ilahi don allah ka musu ɗauki a kan wannan al'amari za mu ga yadda aka ɗora alluna a kayi ana ta bayyana da li'ilahi a rahotonmu na gaba za mu leƙa wani masallaci ne mu ga yadda ake bin doka da oda dangane da kiyayewar wannan annoba ta coronavirus mu na ƙarshe za mu ga jan hankali da aka yi akan harkokin tsaro dangane da ƙarin girman da aig ya samu garba umar wanda ya zama aig interpol za mu leƙa wannan wuri na san su amnesty musa jika ana nan an kasa an tsare to kuma sai ga rahoton mutum da yake na san baban gida zai rubuta muku lambar da aka turo sakonni malam baban gida fari mai farar zuciya ka rubuta mana wannan lamba ta turo sakonni 0805 sifili takwas hudu hudu biyar bari mu daga titin bypass na nnamdi azikwe da ke nan cikin garin kaduna dangane da wannan al'amari ya faru ga wannan rahoto Titin bypass da aka fi sani da Nnamdi Azikiwe titi ne da ke cikin garin Kaduna inda muka sha kawo rufotanni daban-daban da ya shafi na wannan titi. rayuwan al'umma na ci gaba da salwanta a wannan titi. A sakamakon rashin bin dokokin hanyar da wasu direbobin motan ba sa yi musamman idan dare ya yi. A sa'ilin da sukan bi hannun da ba nasu ba. Wayo An da ce mutuwa ɗaya ce, sai dai fa kan zo ma ɗan adam ta fanni daban-daban, kamar yadda ta zo ma wannan bawan Allah a wannan dare, da kimanin karfe goma sha ɗaya na wannan dare. Wani bawan Allah mai suna Hamza da ya rasa rayuwansa a sakamakon ta hake shi da wata babban motan dakon mai ta yi an dai ce in ajali ya yi kira marigayin ya rasu ne a daidai lokacin da ya dawo daga tafiya biyo bayan samun labarin haihuwan da matan shi ta yi da ya baro garin da yake aikinsa ya zo domin ganin iyalan nashi kwatsan ya cimma ajalinsa a wannan guri shirin shanshani ya ji ta bakin wasu a wannan gurin abubuwa na faruwa express muna buƙatar jami'an tsaro su dinga zuwa suna sa ido suna ba mu haɗin kai don ana yin tukin da aka ga dama ana yin tukin ganganci yanzu haka abun da ya faru wani mai mota ya biyo one way dan mashin nan ya taso an yi mai haihuwa zai tafi garin su wajen kwatar ransa ya tsallako nan gefen trailer ta kama kai mun tsaya trailer din Allah ya ba mu iko mun kama shi ba ya wuce sau wannan abubuwan muna buƙatar gwamnati dan Allah ta dinga zuwa tana dan samun ido ta turo mana matakan tsaro a kau da wannan fitina da ke faruwa gaskiya dan wannan abun bai haifar da mai ido ba gaskiyar magana kenan ana kashe mutane babu dalili akan titi rayukan mutane tafiya an yi mai haihuwa ga jariri ga yara kusan guda biyar haba dan Allah gwamnati ta duba wannan abun kawo mana wani abu da zai kawo sauki a wannan abu don allah a dubi wannan lamari arewa babu wani abu da aka yi mana kwaya ɗayan nan shine wannan titin kano zuwa abuja lokacin baban gida muna nan garin hanyar nan mangoro ne a kai da, da itatuwa na gwaiba da shauransu amma aka kankare su aka yi titin nan cikin lokaci a gama shi sai yanzu da ya zamanto kwalta ce kankare ta kawai za a yi a sake shimfiɗa wata amma an zauna yau shekara biyar kenan ba gama wannan hanyar ba shekaran jiya ina garejin amingo jiya ina garejin amingo ba wani abu ne bin wannan hanyar ne kawai kafafu gyaran kafa nake kuma wannan wurin da ake gani kaga akwai ran da an yara sun tsallako daga makaranta nan guda biyu aka kashe mana a nan wurin da rana Allah sannan yau din kuma wannan tsohon ya taho ya ɗauko bawan Allah nan tun daga neje ya taho lami lafiya da iyalinsa ba wuce sati biyu ba da ya mai suna ya ɗan siyo abincinsa ya doyarsa da ya shinkafarsa zai je ya kai wajen iyalansa yanzu nan jariran kenan za su taso a matsayin marayu ba san mahaifinsu ba ba kuma wani abu ya ja ba kawai rashin kyan hanya da wannan hannun din ma yana da kyau to kowa sai ya bi hannunsa a lallaba to wannan din ta mutu sosai sai ya sa wancan mai telan ya biyo ayo aran hannu ya biyo wancan hannun shi kuma mai jefa yana kan hannunsa to ganin haka shi mai jefa ya ga mai tayar zai haushi sai ya kauce ko rosin da yi shi kuma tana ta kai ta kan wannan bawan Allah saboda Allah inda hanya tana da kyau za a yi haka ko yana kan hannunsa to amma an ki gyara hanyar in an yi magana sai a ce mana mu yi hakuri mu kuma yan arewa da mun gaji wannan duk abin da za mu yi manyan mu malaman mu za su ce mana mu dubi Allah don Allah don Allah mu yi hakuri amma kudu muna da masaniyar irin hanyoyin da aka shimfiɗa musu kuma an yi magana ce shugaban kasan mu dan arewa ne mun so shi mun nuna masa kauna a duniya in dai sakamako ne in dai haka ake sakamako to duk wanda ya abin kirki kuwa Allah ya saka masa abu guda biyu za a duba na farko akwai laifin gwamnati da ta bar hanya bata gyara ba sannan kuma na biyu akwai laifin direbobi da suke bin wanwai saboda ita wannan hanyar da aka ce ta lalace ba a gyara ba ai wasu suna wucewa kuma mota ba ta faduwa ba sanadiyar lalacewa hanyar da yawa sukan wuce bayan haka wanwai dama wannan doka ne dama ko ba a gwamnatance ba bai kamata a ce mota ta wanwai ba ta fake da wai hanya ba kyau ta bi yanzu an kashe mutane a wannan hanyar ya sun kai guda uku a dan wannan tsakanin sanadiyar bin wanwe me amfanin jami'an tsaro eh ya kamata jami'an tsaro su zo su duba wannan hanya su yi maganin bin wanwe da daga ba samari sun fara jifan motocin suka bi wanwe suna jifan su sai daga baya manyan gari suka ce a'a za a iya jifan direba a ji mai ciwo ya rude ya dawo hannun shi wani abu kuma ya faru sai aka ce wannan gaskiya ne sai aka hana su to gaskiya ga da aka hana su din amma muna kira ga gwamnati ta sa jami'an tsaro su zo su tsaya kan wannan hanyar a magance bin wannan wanwe din kada a fake da rashin kyan hanya a ci za a Wasu daga cikin 'yan uwan marigayin sun yi nasu bayanin kamar haka. Wannan alaƙa na da shi wannan yayana ne. Ni dai wannan rasuwa ta shi ina gida ne yanzu haka ina aka kira ne ake ce mun zo cewar ga abin da ya faru da su a bakin hanya a hatsari ne amma ba a gama da cewar rasuwa ba ne ba. Shi ne dai kawai. to kuma yanzu sai wanda ya kira ni a wayan sai na ƙara kiran shi yake ce min sauri maza maza in zo sai na ce mai gaskiya babu abin hawa a hannuna kuma yana dan nesa ne amma ya jira ni ga nan zuwa to shine sai muka taho yanzu haka din to muna zuwa muna iska kuma ya aka ce mu daga shi na akwanci Allah mai rasuwa to shine kawai shine da wannan dai mukaddari dai cewar wannan rasuwa dai Allah riga ya kawo ta kuma wannan bai ta faru akan kowaye ba amma mu abinda za mu gaya mutane da jama'a ko kuma mu gaya jami'an tsaro a misali haka wannan masu bin wanwai haka ko kuma irin misali wayannan direbobi wanda suke tafiya ba sa tafiya a hankali misali idan sun shigo cikin gari to ne wannan muke ja kan hukuma ta dinga faɗakarwa ga mutane duk wanda zai shigo cikin gari ya tabbatar ya shigo cikin gari daban ne da daji to shi ne wannan iya jan kunne da muke yi akan haka to ina fatan dai Allah ji kanshi Allah ya fi mana ina kwance a gida da yake shi yana nan hayi ne ni kuma ina nan tsallake ina nan nisi sai wani aboki na yake kira na yake ce min to yayan mu yayi azan na sani na ce wallahi ban sani ba yana faɗa ma haka ba sai na kira gida sai suka ce ma ai su ma sun ji saboda haka anan ne ka gora bypass in fito in zo in duba in gani to na fito ma na taho ina tambaya na dauka tun daga bakin ruwa ne sai aka ce min nan ne sai na zo ina zuwa kafin ma in tambayi kowa sai na ga mutane da na ga mutane ina zuwa sai na gan shi a rufe ina budewa sai na ga shi ne komi yana nufi ne da Allah ne amma kaddara ne daga Allah amma kuma akwai ganganci na mutane in aka ce gwamnati ta gyara titin nan a ce ba wani matsala wanda direba ba zai bi wani hannu ba zai yana gudun wani kuskure to in Allah da za a samu saukin wasu abubuwan ko ba gaskiya ba daga bisani wasu daga cikin shugabannin direbobin moto na nan Kaduna sun ci gaba da jan hankalin direbobi musamman game da irin tukin da suka yi idan dare ya yi, sun yi bayani kamar haka to zan yi kira ga ita gwamnatin tarayya ne da gwamnatin jiha don abin ya haɗu biyu a wuri ɗaya akwai alhaki na gwamnatin tarayya kuma akwai na jiha ita jiha inda za ta shigo ciki jihar nan nata ne kuma wannan titi ya ratso cikinta ya wuce ko da gwamnatin tarayya ma'aikatan da aka ba su dama ba su hima ba ita gwamnatin jiha ta yi kokari ta shiga ciki domin ma'aikatanta na jihar kaduna su je su ci cike inda yake da matsalolin nan ko su face shi su dan gyara kafin wancan muhimmin aikin da ake yi ya zo don saboda a samu sauƙin ire-iren wannan rashin bin dokan don an ce hanya ya fashe ya lalace an zo an canza an bi hanya an bi wani to ga haɗari ya faru amma an gwamnati ta shigo na jiha ta gyara wurin ta dan sa abun nan ta gyara aka zo ana wucewa to in Allah yadda ko da aikin gwamnatin tarayya ya kawo wurin kuma to jama'a za su samu sauki a kan al'amar ni abin da na sani dama ma'aikatanmu na kungiyar nurtw direbobin da suke zaune a wurin su ne aka yi wannan waje domin su saboda ba a son motoci su rinka zuwa suna fakin a hanya na town service yasa ake so su shigo wuri daga baya 'yan kasuwa suka shigo suka mamaye wajen to idan har haka ya faru ni yanzu kiran da nake da gwamnati ta dubi allah ta kuma ɗauka matakin tabbatar da ta gyara mana wannan wuri ta bar mu a wannan wuri muna zaune mu kuma mu tabbatar muna ɗaukan matakin direbobi suna shigowa wurin suna kuma fakin yadda ya kamata yau da fatan Allah ya ji kan marigayin ya kuma sa iya wahalan nashi kenan tare da fatan kuma hukumomi za su ci gaba da sa ido musamman game da wannan titi idan dare ya yi don kuwa al'umma suna ci gaba da koke-koke game da irin halin da sukan samu kansu da direbobi sukan bi hanyar da ba nasu ba su yi sanadiyar mutuwar mutane karshen shi wannan rufotin kenan shehu usman liberty tv shan shani tumara la barka mu da dawowa da ganin da wannan rahoto ya faru na hadarin mota na wannan bawan Allah wanda ya dawo daga ganin abin haihuwar da aka yi masa a garin su sai kuma ya haɗu da ajalinsa a kan wannan hanya muna fata direbobi za a kiyaye bin aran hannu bin wanwe duk irin wa'annan abubuwa ba su kamata ba duk da yake dai mun riga mun imani da ƙarji alallahu li kulli shay'in qadara komi dai Allah ya riga ya sa masa wa'adinsa to amma akwai buƙatar ɗan adam ya kiyaye dan wala ta rukubi a ta ila tahaluka alhaji aminu roja daga jihar katsina ya ce to yau yana mana fatan alkhairi wannan bawan allah allah ya ji kansa kuma da fatan al'umma za su taimaka ma shi wannan iyalan wannan mamaci da wannan al'amari ya rutsa da shi tijjani sarkin kasuwa da kuma sharu ya a rojan kano kamar da alhaji kan faɗa rufaya bakar gra daga angoli muka yi mun ga alhaji sale abdullahi da zaga bukur muna maka fatan alkhairi hajiya ama mai abincin yan gayo bala kwamanda da ke bukur kace ka dawo bakin aiki fa yanzu to bari mu je ga wannan rahoto na yunkurin yin fyaɗe da kuma yadda bayanan da suka biyo baya akan wannan al'amari ga wannan jawabi wani matashi mai suna musbahu ya shigo hannun jami'an 'yan sanda shi dai wannan matashi mai halin ɗan akuya ya shigo hannu ne a lokacin da yake yin aika-aika na halayyar dabbobi a cikin masallaci Wannan abin takaicin ya faru ne a cikin masallacin stop da ke angon Sunusi Kaduna, Najeriya. Shirin shanshani ya ganza ya zuwa cikin wannan masallaci domin jin ta waɗanda suka ga wannan matashi ko me suka gani? Eh bayan mun yi sallan azahar muna nan waje muna hiranmu sai ga wani ya zo ya same mu yana cewa ga wani a cikin masallaci yana so ya kuɓe ma yara wando. sai na ce a'a da yanzu da rana sai alhaji garba sai ce mani a'a tashi mu je mu gani to ina tashi mu je mu duba muka gani sai muka ga yaron goma yara to ni ina da kwabashu to kafin kwaba kwabashu alhaji garba har ya je ya same shi ya nemi ya dukan yaro ya dukan yaro sai kwantar da kanshi muna tsaye muna kallon shi sai ya garba kawai sai ya tsallaka sai je kwada mai mari yana kwada mai mari ya tashi yana tashi zai gudu sai muka riƙe shi sai yana cewa wai magagi magagi ne muka ce ah magagi ya ce eh haka ake magagi sai ce wallahi wai magagin bacci ne sai muka ce to mu ba za mu kyale ka ba sai muka ce wala dan ya je kirawo yan sanda kawai hada shi da yan sanda sai muka kirawo hukuma sai muka haɗa shi da su kawai eh, yana yin amfani da yaron amma dai shi yaron bai bai kwaɓa yaron wando ba amma shi ya kwaɓa wanda. shi tunda har ya ɓata rigar yaron ta baya sunana alhaji garba dogara eh mun shi ya gume wannan yaro yana yi masa na namiji ikiwa mace to a lokacin shi alhaji sala kafin ya cire takalminsa sai na zo sai na kwada masa mali na shaƙe na rike rigarsa to da na rike rigarsa sai ya tashi alhaji sala ya kama shi rike sai ya ce shi magagi ike yi a ah, kana magagi a cikin masallaci ba unguwa ku ɗaya da yaro ba ka zo ka kama shi ka rungume shi ɗan ƙanƙanan yaro kamar wannan zai kai kamar shekara 27 haka zuwa 30 yaron ba zai huce shekara kamar bakwai zuwa takwas ba a'a ba mazan unguwan da bane mazan riga sani ba shi da komai a cikin wannan masallaci ban taba ganin sa ba shi ba ba limamin wannan masallaci ya yi jan hankali kamar haka Suna na nuhu musa sharif wanda yake abin ya faru ne bayan sallan azahar wanda galibancin dama ba kasafai nukan yi sallan azahar a wannan masallaci namu ba sai bayan sallar la'asar bayan na zo mun yi sallah an kammala ladan ya zo ya same ni yana gaya min ga wani labari mara daɗi da ya faru a cikin masallaci ya ɗan kusa min labari na ce a'a a nan kuma cikin masallacin namu kamar yadda muke ji a wasu gurare irin wannan abubuwa marasa daɗin ji duk da irin nasiha da jawo hankali da faɗakarwa da ake ma al'umma yau ma kuma gashi abu ya same mu subhanallahi yana ina aka ce mun ai yana nan police station na ce to tashi mu tafi alhamdulillahi muka je police station aka yi mana iso muka je muka ga dpo namu ya ba mu izini mu shigo bayan mun shigo wanda ya gabatar da mu shi dama dpo ya san mu a matsayina na limamin wannan masallaci tunda abu ne mara daɗi wanda ya faru kasan idan abu ya faru so da yawa za a ga labari ya bazu inda abun yake sai ga an karkatar da hakikanin labari abun ba haka yake ba to da haka ni ma na je domin in tabbatar da hakikanin abun da yake faruwa dpo ya sa aka fito da wannan yaro na gan shi daga shi sai 'yan sai wani turikwata haka a firgice dpo ya sa ɗaya daga cikin manya-manyan jami'an tsaronsa suka yi masa tambayoyi bayan ya gama masa tambayoyi ni kuma aka bani damar in ma wannan yaro tambaya tambayar farko da ne masa daga ina kake ya ce min daga nan riga sani abuja Rot. su wa'innan yaran fa ya ce su ma dai daga can yake menene ka da su ya ce babu komai na ce a'a abu zai yiwu ba ka ce babu komai me yasa kai luwaɗi da su ya ce ai shi yana cikin yanayi ne na magagi na ce a'a giya ka sha ya ce a'a lafiyar kalau ya ce lafiyar salau a ina kake kwana ya ce min yana kwana ne a gidansu iyayenka suna da rai ya ce mahaifinsa da mahaifiyarsa duk suna nan da rai me ya kawo ka nan unguwar tamu ya ce ai yana sana'a ne na kankarar rake na ce kuma ka rasa inda za ka yi wannan ta'asa sai a cikin masallaci ya ja baki ya shiru na ce shin kuna da kungiya ne wannan shine aikin naka na farko da kake na luwaɗi ya ce ba shi bane na farko kafin wannan ya yi sau uku sannan kuma wannan shine na hudu sannan kuma akwai babbansu jagoransu wanda shine ya karantar da shi wannan muguwar sana'a to bayan na yi masa wayannan tambayoyi na yi ma dpo magana kan cewa ba mu taɓa samun irin wannan mummunan al'amari a masallacin mu ba sai wannan karan turkashi a lokacin da shirin shanshani ya waiwaye mahaifin wannan matashi mai halin dabbobi mahaifin fa ya tabbatar ma da shirin shanshani wannan dan nashi ba shi da cikakken hankali inda ya bayani kamar haka bayani na ɗaya wannan yaro yana da matsala bai da hankali abin da yasa na ce haka saboda matsalar da ta same shi farko ya yi ciwon nan tantanas ya shige shi na farko kuma da ya ya samu sauki ya je gida kasa ta sare shi ya je gida kano yana noma eh kasa ta sare shi ina cikin magani ina magani ta gaba ɗaya rikice ya zama mahaukaci gaba ɗaya ina magani ina magani in yi na domin da na kai shi ma har sikatire yanzu haka akwai takardun sikatirin a hannuna wannan abin da hukuma ta duba ta gani a kai hukuncin da ya dace za a yi sai a yi duk da cewa ba mu samu jin ta bakin matashin ba mu musbahu kakakin rundunar 'yan sanda na nan jihar kaduna ya tabbatar da irin binciken da suka yi ya yi bayani kamar haka sunana asp mamaye jalige kakakin rundunar 'yan sandan jihar kaduna a ah, magiganin gaskiya mun samu rahoto ranar litinin da ta gabata wato goma sha ɗaya ga watan ɗaya na wannan shekarar da misalin karfe biyu da 'yan mintoci cewa akwai wani bawan allah mai suna misbahu ahmed dan kimanin shekara talatin, wanda shi mazaunin rigasa ne ya zo wannan masallaci da ke daura da police station na unguwar sunusi wato masallacin bus stop ya iske wani yaro mai shekara takwas da mahaifin shi sun yi sallah nan wurin suna hutawa sai ya yi yunkurin ya yi lalata da shi wannan yaro a wannan lokaci bai samu nasarar yin haka ba amma dai gaskiya ya yi yunkurin yin haka nan inda baban yaron ya ankara da sauran mutane da suke wurin suka ankara suka kama shi suka miko shi wurin 'yan sanda domin a gudanar da bincike a kan shi kamar yadda ya kamata falilayi alhamdu daga nan wurin bincikenmu ya fara ne da miƙa shi wannan yaro da aka yi yunkurin yi mishi lalata zuwa asibiti da kuma shi wanda ake zargi da aikata wannan laifi domin mu samu cikakken bayani daga wurin kwararrun likitoci bayan sun gudanar da bincike kan shi yaron da ake eh, aka yi zargin aka yi yunkurin yi mishi wannan abu eh, likitoci sun miko mana sakamakon binciken da suka yi sun tabbatar mana cewa eh, abin da shi wannan misbahu ahmad ya so ya aikata bai kai ga aikata wannan laifi ba ya yi yunkurin yin hakan ne aka kama shi abu da sakamako ya nuna kenan muka gudanar da duk wani bincike da za mu gudanar a halin yanzu mun mika shi wannan mai laifi zuwa kotu da ke nan tudun wada wato upper shari'a court da ke tudun wada domin ya karbi hukunci da ya dace da shi Ba mu ma dai a nan muna fatan al'umma za su ci gaba da sa ido akan waɗannan abubuwa da yakan faru na aisha a karo daban-daban musamman a kwanakin baya da muka kawo wani rufotu na wata ƙaramar yarinya da aka sami gawanta a cikin masallaci a kurmin mashi biyo bayan irin aika-aikan da aka yi mata na fyaɗe ƙarshen shi wannan rufotin kenan shehu usman liberty tv shan shani. to madalla barka mu da dawowa daga ganin wannan rahoto na mai wannan yunkurin fyaɗe da kuma yadda aka ce wai yana da taɓin hankali daga bisani an ce yana da taɓin hankali da kuma yadda abubuwan dai suka wakana allah dai muke roƙo ya mana tsari ya kuma kare mu da kariyarsa ya kiyaye mu da kiyayewarsa mu na gaba zai mana bayani ne dangane da yadda jami'an tsaro na gamayya suka shiga gidan shek ɗaya da usman bauchi inda aka yi awon gaba da wayansu almajirai to amma dai an ce ba a rufe mun ruga domin ko wakilin mu ya gane mana waɗansu almajiran da suka ɗora allo a ka suna ta da li'ilafi wani al'amari dai ya kasance da kuma yadda ya faru duk da yake ta bangaren gwamnatin ta fito ta magantu manjo garba ya hayari mi mai ritaya, ya yi mawakilin makarin bayani bayan da aka leka aka wata mata ita ma magashiyan har ta riga ta suma ga wannan rahoto to madalla mu da dawowa sule babban wando da kuma abdurrashid mai kaset daga mabushi abuja ashiru lalo sule ja daga yan wanki sarkin fawon sarkin zazzan sule ja muna yi muku fatan alkhairi da kasancewa da mu a daidai wannan lokaci Ah, to ah, yusuf bala ɗinki daga garin ɗinki kai ma saƙonka ya shigo abdulmalik a ah, bina a garin igabi duka muna muku fatan alkhairi yusuf bala ɗinki kai da iyalanka duka muna muku fatan alkhairi a nan garin ɗinki kuma dai masoya tashar yanci ne to bari mu je masallaci mu ga yadda aka ya bi doka da oda dangane da abin da ya shafi harka irin ta kiyaye dokokin corona gashi wannan rahoton A ranar Juma'an da ya gabata, shirin shan shani ya leƙa wasu daga cikin masallatan Juma'a da ke nan Kaduna. inda muka ga yadda masallatan suka ci gaba da bin dokokin da gwamnati ta shimfiɗa na kiyaye wannan cuta na covid-19 a sa'ilin da al'umman musulmai suke gudanar da ibadansu na sallan juma'a masallatan sun ci gaba da bin dokoki na sa face mask tare da ba da tazara a cikin masallatan daban-daban a sa'ilin da limamin masallacin ya gudanar da hudubansa na wannan ranar juma'a bayan yin sallan raka'a biyu na wannan ranar juma'a muka ji ta bakin limamin da ya jan hankali tare da faɗakarwa na muhimmancin bin wa'annan dokoki da gwamnati ta shimfiɗa ya yi bayani kamar haka to wannan hutuba ta yau kamar yadda aka saurara ta ja hankali ne akan muhimmanci da kuma falalar raya masallatai waɗanda su ne ɗakunan allah a doron ƙasa da kuma yadda addini ya kwaɗaitar wajen kiyaye su da kiyaye tsaftar su da kuma raya su da duk abin da mutum zai iya na dukiya ko na shawara ko na amfani wanda zai iya ciyar da dakunan Allah gaba wannan akwai farala mai girma a wajen yin su ranar gobe kiyama to wannan karin jan hankali kamar yadda muka gani masallacin nan alhamdulillah yana da haraba daidai gwargwado amma akwai buƙatan ƙara faɗaɗa haraba wayannan dokoki da ake bi domin gudun kamuwa da wannan cuta ta covid-19 duk wanda ya zo sallah masallacin nan ya ga tsarin da aka bi tun daga gurin shigowa akwai 'yan agaji da 'yan hisba da suke nuna wa mutane da za su sanya abin sallar su an ba da tazara kuma an tabbatar kowa ya zo da abin takunkumin fuska sannan akwai abubuwan wanke hannu da aka sa a wuraren da ake shiga wannan masallaci wannan mun yi shi a juma'a farko da aka fara wannan juma'a kuma an ci gaba da kiyaye wa'annan dokoki domin ganin mutane an tsira insha Allah ta'ala daga wannan cuta kamar yadda gwamnati ta tsara kuma ake bin wa'annan dokoki wannan hali da muka tsinci kanmu a wannan kasa na fama da rashin tsaro da fargaba da ake fama da su a wani sassa musamman nan arewacin Najeriya abu ne wanda yake buƙatar bayan gudunmuwar gwamnati da kuma al'umma to dole sai mun tsaya da addu'a a matsayinmu na ɗaiɗaikun mutane 'yan ƙasa don ganin Allah ta'ala ya yaye mana wannan abu don haka kuma wannan kiran da zan yi shine mutane su tsaya da addu'a kuma a koma zuwa ga Allah za a samu fita a cikin wannan abubuwa sannan za mu sanya hudubobinmu insha Allah mu rika jawo hankali wajen mutane su tsaya da addu'a da kuma ɗaukan matakan da za a iya ɗauka domin ganin an fita daga cikin wannan hali da ake ciki da fatan Allah ya kawo mana karshen wannan fitina a ɗaya bangaren masallacin ma limamin masallacin ya ci gaba da jan hankalin masallata musamman game da mahimmancin bin waannan dokokin sunana Sheikh Ahmad Abdulsalam mun magana yau ne akan mara zalimai waɗanda suke zalunta suke cutarwa a cutarwa ɗan uwarsa da ba su cewa shi dai kawai yake so yi kuka ko kuma ya sa cikin hali na kunci to irin wannan halin nan ne ya samu halin da muke ci dan kai ka ji dadi da yaranka amma dan uwa ko kuma dan uwanka ka sa cikin kunya to waɗannan halayyan yake sa koma baya cikin gari da cikin a cikin Najeriya gaba ɗaya ta daina zalunta duk wanda yake zalunta da abubuwan da yake tattare da shi eh zalunci da duk wanda da abu yake wannan halin na zalunci in ja manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duk wanda ya samu wanda aka zalunta kuma ya taimaka mai a ana Allah ta'ala yau malkiyama shi ma Allah zai taimaka ya tashi kiyama amma duk wanda ya ga wanda aka zalunta yana nemo ka taimaka mai kaki taimaka mai wanda aka zalunta to ranar tashin kiyama ji manzo Allah sallallahu sun ai bulala dari bulalan wuta dari zai ai wanda yaki ya taimaka wanda aka zalunta to ku da kuke da kuke da dama taimaka ma mutum ku taimaka mai da wuri-wuri kafin mutu ya zo rikicin sheku. Shi ma ba mai anguwa dan maje ya yi jan hankali kamar haka. Alhamdulillahi jan hankali da muke ga al'umman da za suke zuwa wannan masallacin nan sallah su yi haƙuri da duk dokokin da kwamitin masallaci suka tsara na farko na wajen tazara da wanke hannu da sanya face mask kuma su ba kwamitin masallaci cikakken haɗin kai sannan kuma 'yan hizba da 'yan agaji da sauran jami'an tsaro waɗanda suke kula da yadda ake gudanar da sallar juma'a a wurin su ma su ba su cikakken haɗin kai saboda a samu cikakken zaman lafiya da kuma ƙoshin lafiya yadda ya kamata saboda waɗannan matakai da aka ɗauka ba an ɗauke su ne don a musguna ma wani ba a an ɗauke su ne don a bi dokokin ƙungiyar lafiya ta duniya da kuma dokokin eh, gwamnatin jihar kaduna na tabbatar da eh, an samar da tazara da wanke hannuwa a tsakanin al'umma da rage cunkoso. Ta abuma ne, a nan na fatan al'umma za su ci gaba da bin wayannan dokoki tare da yi ma wannan kasan namun addu'a. shan shi wannan rufotin kenan Shehu Usman Liberty TV shani to madalla barkanmu da dawowa daga ganin wannan rahoto na bin doka da fatan za a ci gaba da kiyaye dokoki da oda don kaucewa irin wa'annan abubuwa da suke faruwa marasa daɗin ji Allah ya ci gaba da bamu kariya Allahumma amin a wani hudu cikin garin bukur isiyakun doki mr blue anglo daga jihar filato abdullahi a bukur comrade sale umar misau alhaji gamba musa korau daga urban zangon kataf duka muna muku fatan alkhairi ba mu jaba wannan ah, yadda abokai da yan uwa suka taya shi wannan bawan allah murna na zama ah, a aig ah, alhaji musa jika bari mu bi wannan rahoto albashi idan muka dawo sai mu ɗora gashi wannan rahoto A ranar Asabar da ya gabata wacce take daidai ga tara ga watan ɗaya shekara ta 2021, 'yan uwa da abokanan arziki suka haɗu a wannan gida. Domin yin walima da nuna farin cikinsu na samun babban mukamin da garba Umar ya samu Shi dai Garba Umar ya samu mukami ne na ci gaba da rundunar 'yan sanda na nan kasar Najeriya ta bashi. Biyo bayan samun wannan mukami na AIG da ya samu, 'yan uwan da abokanan arziki da suka haɗa mai wannan walima na farin cikin samun wannan babban mukami da Allah ya bashi. Shirin shanshani Liberty TV ya leƙa wannan gida da aka yi wannan gagarumin walima. A nan fa mai gabatarwa ya ba da takaitaccen tarihi na sabon AIG Garba Baba Umar. Shirin shayin shani ya ji ta bakin wasu daga cikin 'yan uwan da abokanan arziki da suka yi nasu bayanin kamar haka. Yayanmu wanda kuma kullum muke cewa za a yi za a yi ko kuma za a zama. to Allah ya yi an zama wannan AIG na Interpol kun san wani abu wannan AIG Interpol da yake yi yanzu aka bashi da ya yi CP Interpol yanzu kuma shine AIG Interpol ba fa hudda kawai yake yi da mu 'yan Najeriya ba hudda ce yake da ƙasashen waje da kuma 'yan Najeriya ɗinmu da suke sace-sace ya iya kama su, duk ta inda zai biya kurda in kai banna don saboda gaskiyar shi ya kamo ka a ladabta ka yadda ya kamata ya mu ya iya kamar yadda ya bauta ma ƙasanmu ya ɗauko wanda ake tunanin ya ci dukiyar ƙasa har ƙasar nijar ya taho da shi don wannan shine makasudin samun wannan matsayi na shi na aic ɗin interpol saboda haka muna taya shi munna kuma muna kuma taya shi sannan kuma muna kuma jin kuma tausayin shi game da wannan mukami da ya samu saboda dole ne a tausaya masa saboda nauyin da kuma girman al'amuran da yake kan shi dole ne ya tabbata ya kwatanta adalci da gaskiya wannan yau ina matukar farin ciki bayan a fara da sallama irin ta da musu hali da ikon wannan taro aka zo shi na farin cikin wonmu dan uwanmu da aka ba shi aig garba baba umar mr wonderful mutane suna kiran shi mr wonderful wato gateres ɗin garba baba umar wasu daga cikinsu wadda lokaci ba zai yadda in faɗi da yawa daga cikinsu ba amma wasu daga su shine mutum ne mai son gaskiya da tausayi kuma godiya ta tabbatar ga ubangiji subhanahu wata'ala da ya ba mu wannan da ya nuna mana wannan rana a wannan lokaci da abokanai na aminai na yan uwana suka cire wannan liyafa na ɗaukaka ni saboda girman da aka na samu na zama assistant inspector general of police um, na biyu kuma ina miƙa godiyana ga shugaban 'yan sandan najeriya muhammad adamu abubakar mni wanda ya same ni eh, cancanta samu wannan ƙarin girma alhamdulillah to a tuni dai 'yan uwa da abokanan arziki da suka zo wannan gida domin wannan karamci na nuna ma shi sabon aig garba um sun koma gidajen nasu lafiya Ta mu ma dai a nan muna fatan Allah ci gaba da yi mishi jagoranci na alheri a cikin wannan aiki nashi da yake yi. Tare da fatan kuma Allah ya kawo mana zaman lafiya ta sanadiyar wannan sabon mukamin da ya samu. Ƙarshen shi wannan rufotin kenan Shehu Usman Liberty TV shanshani. To barka mu da dawowa da ganin wannan rahoto. alhaji musa nta daga birnin gware muna muku fatan alkhairi a jo kofar rini daga sokoto rufaya bakar gra daga katsina da ke sabon titin kwaɗo a duka muna muku fatan alkhairi ina fata kai ma kana nan kana cin kwaɗo a katsina alhaji aminu woja daga jihar katsina kace kana mana fatan alkhairi to ina ga yau ne kamata mu ja labulan wannan shirin a madadin shi malam baban gida fari Ah, sai kuma bitrus da adamu birma ibrahim buba da ke birnin tarayya abuja najib mustapha bawa tsafi ke cewa na barku lafiya sai mun sake saduwa a cikin shiri na gaba